بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن الخطبة تتحدث عن حقوق الأبناء على الآباء إن الأبناء أمانة عظيمة على آبائهم فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد الله إن من النعم الله تعالى الإنسان أن يرزقه أولادا فهذه النعم لا بد أن تسأل عنها يوم القيامة يقول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حقوق الأهل والأولاد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمر والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها أيها, أيها الأحباب إن نعمة الأولاد لا يساويها نعمة في الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عباد الله إن الأولاد خلقوا على فطرة الإسلام فالآباء هم الذين يغيرون هذه الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يدعى الفطرة إلا أن أبواه يحولان أو ينصران أو يمجسان بعد الله لقد ثبت في الشريعة الإسلامية القراء حقوق أبناء الآباء منها حسن اختيار الأم أن تكون من أسرة صالحة طيبة وأن تكون من ذوات الخلق والدين لأنه لن تجد ذرية صالحة إلا من زوجة صالحة ومما ينبغي أن يراعى أيها يحسن الأب اختيار الاسم لابنه يجب أن يكون يجب أن يكون الأب حريصا في اختيار أسماء جميلة أسماء طيبة أسماء الأنبياء والصحابة على أبنائهم لأن الإثم يلازم يلازم الذات وأن يكون الأب برعاية وأن يقوم الأب برعاية أبنائه الفضائل الحسنة من صدق وأمانة وحب الخير والشجاعة والدفاع عن الحق واحترام الكبير ويجب على الآباء أن يختار لأبنائهم أصدقاء صالحين وأن يكون قائما على تأديبهم تأديبا صالحا وأن يعدل بينهم في العطية ومنها تعليمهم دينهم وأخلاقهم حتى يكونوا رجالا جيدين في دينهم ومعاملتهم كسوتهم من لباس ومسكنهم من بيوت قدر استطاعتهم من حلالهم تزويجهم إذا ذات الحاجة إلى ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أيها المسلمون فالتربية أمر مهم جدا للغاية فلا أمة بلا تربية ولا حياة طيبة بلا تربية والتربية هي الأمود الفقري لسعادة أي شعب من الشعاب وأي مجتمع من المجتمعات لذلك جعلها الله تعالى أولا على آتك الآباء والأولياء والأمهات عباد الله إن مما ينبغي أن يرى الآباء في تربية أبنائهم أن يؤلموهم دينهم تعليما صحيحا عقيدة وأخلاقا وإبادة ومنها أيها المسلمون الرعاية التامة للأولاد سيما في صدرهم ومن حقوقهم أيها المسلمون تدريبهم على الصناعات النافعة كي يكبروا عليها لا يكونوا كلا على الناس ومنها أيها المسلمون تزويجهم إذا بلغوا سن الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام وأن يزوجهم إذا بلغوا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهم الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا وآمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في بلادنا يا رب العالمين اللهم لا تهرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudubar mu yau tana magana akan haƙoƙin da 'ya'ya suke da shi akan uwayensu babu shakka 'yan uwa musulmi allah maɗaukacin sarki ya ɗora haƙoƙi manya masu nauyi akan uwaye na daga 'ya'yansu manzan allah ya faɗa cewa duk yaro ya zo duniya yakan zo da ɗabi'u na musulunci ɗari duk yaron da aka haifa zuciya tana zuwa fara fat babu mugu abu ko a cikin zuciya matsalar da ake samu shine uwaye suke canza musu yadda kaga yaro ya koma kai uba kai kai a dalilin kuma shi haka saboda haka wannan tambaya da za ka amsawa gaban Allah don ganin tarbiyya yanka wallahi ka shirya mata ya ku yan uwa musulmi tarbiyya amana babu shakka ya'ya amana ne kuma amana wadda an bai girma kuma Allah madaukakin sarki yana yana umarta ku bada amana ga masu inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana unku bada amanuni zuwa ga masu yadda Allah madaukakin sarki ya baka wannan dan baka so shi kasuwa ba Allah kyauta ya baka to Allah madaukakin sarki ya ce ka rike wannan amana kuma ka ba shi ta yadda ya dace subhanahu huwa ta'ala ya faɗa yace ya ayyuhal ladina amanu fusa kuma wa ahlikum na. ya ku masu imani ku kare kawunan ku kare kawunan iyalanku daga shiga wata irin wuta wanda yake wannan wuta wa quduhan hannasu wal hiza makamashin ta shine mutane da basu bi Allah ba da duwatsun da aka bauta ba a duniya duk Allah zai rubuta su a cikin wuta tashin kiyama tana ɗaruwa saboda su ya ku bayi Allah mu sani cewa lallai su ‘ya'ya wata ni'ima ce wadda Allah zai tambaya akan firasashin tsiya annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ce dukkaninku makiyaya ne kuma dukkaninku sai an ku tambaya dangane da kiwon da aka ba ku manzo Allah ya ce shi namiji makiyayi ne a cikin iyalin gida ne kuma za a tambaye shi dangane da kiwon da Allah ya ba shi mace mai kiwo ce a cikin gidanta gidan mijinta kuma za a tambaye su dangane da kiwon da aka bata ya kuma soya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani ni'ima ta yaya babu ni'ima ta yi ta yi da ita inda a duniya ban da ni'imar musulunci subhanahu wa ta'ala yace lillahi mulku samawati wal ardi Allah shi adda mulkin sama da ƙasa ya khluqu ma yasha Allah yana halitta abinda an da ya ga dama yahabu liman yasha inatan Allah yana ba da kyautar biya mata zalla ga wanda ya gada wa ya habu liman ya sha'ur zukur kuma Allah yana ba da kyautar biya maza zalla ga wanda ya gada au yi zawijuhun ko kuma Allah ya surka musu Allah ya cuɗanya musu zukuranan wa inasan maza da mata sai ga wani Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗiya maza ya ba shi mata ya haɗa da shi wa ya ja'alu man ya sha'u aqiman kuma Allah yana sanya wanda ya gada ya zamba karare da haihuwa ya ku yan uwa musulmi ku sani lalle su ya'ya ana halitta su akan ɗabi'a ta musulunci uwayensu su ka mashe su yahudawa ko su mashe su kiristoci ko su mai da su majusawa to haka ma ɗan kai kamar sai ɗan bid'a ko kamar sai ahalus sunna kai kamar ɗanka na ƙwarai ko ka ɓata abin babu shakka mutane da yawa daga cikin mutane suna ɓata tarbiyyar 'ya'yansu sai ka ga yaro ya lalace kuma uban na gani ya kasa komi wallahi ne muku rasuwa da Allah duk wanda Allah ya faɗa Allah ya ba shi aiki wanda babba in kana son danka shi maka addu'a wallahi sai ka ɗauki mataki mataki na kware sai ka jajirce sai ka yi ta hankuri ka ɗauki matakai kana addu'o'i domin Allah maɗaukacin sarki ya gara maka shi yanzu na kware har ya dan yana dan tausan kai ne maka addu'a bayan mutu ya fi yan uwa musulmi daga cikin hanyoyin da ya kamata a bi da tarbiyyar ƴaƴa su zama na ƙwarai su zama biyan ƙwarai shine na farko malamai suka ce a sa'a musu uwa ta ƙwarai tun farkon neman aurenka ka daure kai hakuri ka samu biyan kwarai kai kokari ka samu mace saliha mai dabi'u na gari ya zan kuma da addini domin ba a samun zuriya ta kwarai sai na samu mata ƙwarai Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce walbar da tsayin ya kurdu na ba ta hudu izinin rabu ƙasa mai kyau ƙasa lahiyayya ƙasa mai taki tana fadar tsirinta da izinin ubangijin wallafi khabusa ita kuwa ta baki ƙasa ba ta sa wadda babu taki ba ƙasa ƙwaita Allah ya ce la ya kharuju illa nakida bai ta ba tsirin bai fita cikin wannan gonar sai da wahala kuma in yi hito ba zai kyau ba saboda ka duka wannan ana karantar da mu cewa idan mutum ya ɗauko gidan ƙwarai zai samu matsaya na ƙwarai manzo Allah ya faɗi cikin hadisi yace khairu dufu fa inna irka tasu ku za amma in za ku yi tsirin ku saboda jini ana gadon ana gadon jini idan jinin matarka ba jinin kwarai bane cikin yayanka za a samu wanda za su biyo wannan jinin idan zan jiji da ka ɗauko ba jijiyar ƙwaita ba wallahi cikin ɗiyanka sai an samu wani wanda ko yake ka yana yi shi yasa idan ka diba za ka ga wasu mutane in za su yin aure suna la'akari da kyawu wani la'akari da gidan ga insha Allah in ni aure nan za a ce makamini babban gida ke wani ko suna la'akari in zai aure yana ɗauko wata mata wadda shi rai ne ita ya kaso alhali ya ji tsayawa ya bibi minar shari'a manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce mutane suna da al'ada auren mata saboda abubuwa guda biyar saboda abubuwa guda hudu manzo Allah ya ce maza suna da al'ada auren mata saboda kyawun Allah ya mata kira Allah ya mata zaki sai ga shi maza suna rubi zuwa ga auren wannan mata la'alla ko akwai addini ko mu? manzon Allah ya ce mutane suna auren mace saboda dukiya an rasu an mata gado ko kuma a'a mace ce wanda Allah ya kawo dukiya ya bata ko ba ta da addini maza suna rubi wajen auren wannan mata sannan maza suna auren mace saboda dangantakarta ya babban gida ta dangin da masu hali kana ganin cewa in ka aure za a taimaka maka manzon Allah ya ce maza suna da al'ada auren mace saboda addinin akwai wasu mutane waɗanda addinin mutu ya ba su shawa maza Allah ya ce farfar da za su din karibantu da auren babu sai addini babu shakka hannunka zai ribanta malamai suka ce ko da hannunka zai zaka fasa wata talauci ka aure mai addini saboda mai addini za ta kula da ƴaƴanka ko yoshi suna raga maka saboda addini duk wani bakin hali ya zaburo mata addini shi ya control din wannan abu cikin zuciya amma idan aka waye gari mutane ba su aure saboda addini Tun wa'in uwa guda uku za su kare su bar addini addini ɗaya ɗaya kai ne tun daga duniya har lahira ita mace mai addini abin alfahari ce tun daga duniya har lahira amma matan da ba su da addini wallahi malam nan duniya ne na aka na aka rabuwa ya ku yan uwa musulmi ku sani na daga cikin abin da ya kamata mutum ya lura wani tabbiyar yaya ne shine ya samu suna kwarai suna ne suna na kwarai suna ne kyau an waye gari mutane ba su zaɓin suna ya samun yayansu sai dai wani suna da ya jiya ga yan finafinai ko wani suna da ya jiya kina ma cikin bani isra'ila a kai wannan sunan kina ma sunan wani gurgumin na da an ka taɓa yi sai inda an ka yi to amma shi saboda ya ji ya yi mai daɗi sai ɗauka ya saba daɗi ya ku bayan allah ku sani lalle suna na tasiri ga wanda aka samu wannan sunan idan sunan mutanen kirki ne za ka ga wannan ya yi tasiri gare shi su yi sa aka san mutum ya samu a sunan ƙwarai kuma bayan haka nan lahira za a kira mutane da sunayensu kowa da sunayen suna ubayen za a kira sashen kiya ya ku yan uwa musulmi ku taimaka ma 'ya'yan wurin tsayuwa da koya musu abubuwa na kwarai daga ciki akwai gaskiya wasu yara tun daga uwan za su koyi karya gababa ne ya karya kuma ya tahi da ita sannan a koya musu riƙon amana wani yaro tun gidansu ya koyo riƙon amana ga mahaifin shi ko mahaifin shi sannan bayan haka wasu yara su ko an koya mu zalunci suna a gidajensu wani yaro kocin abinci ya ga uwa ne za a gane wanda yaro a zalunci da a haɗa hannu ɗaya a abinci za a ga ya koya zalunci gidansu sannan yana da kyau a koya ma 'ya'ya son alheri da gwarzantaka ana so a koya musu ba gaskiya kariya da mutunta manyan mutane saboda ana so mutum ya gina 'ya'yansa ba don shi kaɗai ba don al'umma ba daya duk yaron da kowa tarbiyya ta kwarai zai gina son babansa ko da ya mutu sai ga yana kuka saboda rashin babansa saboda mahaifinsa ya gina shi ya yi mai gini mai kyau ya yi mai gini ingantatta yadda duk inda ya ta duniya ba zai ji kunya ba bayan ka yan uwa musulmi yana da kyau uba ya taimaka wurin tarbiyyar 'ya'yansa wajen wato koyon sana'a bai da kyau ya zama mutum na da 'ya'ya bai koya mun sana'a ba ba koya musu noma ba za ka iske wani yaro ya tashi ya ce wani gari bai iya ci da kai sau da bai saba ba wani yaro ko noma an ka ce ko daji bai iya zuwa kuma gashi kai uban ka tashi wahalce ko da ka tashi da iyayenka kaya zuwa daji kaya koyon aiki cikin su ko da ya aikin dajin ka iya to an waye gari ɗayanka babu wannan koya ma ko aiki ko guda wata iya ba sau da kyau ya kasance mutum ya koya ma 'ya'yansa sana'a wajen su abinci ko da mahaifin bene malamai suka ce da kyau a koya ma yaya addini sanar da su addininsu da ɗabi'unsu da halayensu an yi allimahum dinahum wa akhlaqahum ya karantar da su addininsu da ɗabi'unsu har sai sun kasance rijalan jayyidi wato mazaje masu kyau nagari nagartattun mutane wa'in duniya tana alfahari da su wallahi ma daga gida ne wani yaro in ya tashi daga gidansu kowa so ne yake saboda ya samu tarbiyya mai kyau amma wani yaro isa da gidansu tun cikin gidansu ma ba a so ne bale a hito waje saboda ku sani ya ku yan uwa musulmi ka tufasar da 'ya'yanka ka ba su wurin kwana gwargwadon abin da Allah ya hori maka ko buka ta yi ka sa su ci gwada musu bukan da muhimmanci gare su ka ajiye su na inda kake ya yi ka ɗauka ka kai ma wani wani bai tarbiyya ya rika ba 'ya'yanka wasu mutane suna aihuwa 'ya'ya sai su bashe su ga yannan su su rika musu ko kannan su rika musu ko kaunar ta yi aure wuri kaza bare ba da tayafi a rika mai ita sai ya zan in babu tarbiyyar su lalace ya fi yan uwa musulmi babban musiba yau an waye gari iya mata sun zama musiba da su kasar bal kuma ga shi Allah maɗaukakin sarki ya ce iya mata ni'ima domin ko an batun da Allah ya musu iya mata ya fara faɗi sannan annabi ya yi hadisai game da darajar iya mata wani duk Allah ya ba iya mata biyu ko ya da haka nan ya yi musu tarbiyya ya aurar da su Allah ya ba shi aljanna amma sai kaga wasu mutane suna saku saku ga ɗiyansu mata musamman yana bukukuwan aure sai ka ga yara kamar sun samu wata horiya sun samu wani yanci na daban yarinya ta yi ta kun ba sai take ba Uban ta bai tambayar ta uwa ba tambayar ta zai aje suna ta wani haraka aure me ke faruwa da ita ba ta sani wallahi ya ku sani ɗiyanku na aika ku wuta amma na ta ɗiya na aika ku wuta yaro bai san cewa hanya tana da haɗari ba sai an ɗauka mai mataki sai ya yi hauren hankali sannan ya gano cewa ashe babana ya taimaka min tun yanzu na ya kamata ku taka musu birki waɗanda ɗiya mata wallahi su tahi tsaye ɗiya mata akwai aljanna Allah tare da su duk inda har ga ɗiya ce kusa da ita akwai aljanna Allah amma wallahi sai an tahi tsaye kuma tare da ita akwai wuta Allah in ka ci amana ka kace ki wallahi malam baka wuce saboda ka shi yasa aka son mutum ya sa ido game da ɗiya mata yi mata tutuwa yi gurgudu gwargwado gurgudu yana ka iyawa kakka yadda ya zanka miƙa wani ke masu sutura kakka yadda kana barin ɗiyarka da wasu kayan da kai baka iya kakka yadda ka barin ɗiyarka na rikon wayar da kai baka iya sayar da kuma baka san wanda ya ba ta kada ka yadda ɗiyarka tana tana ƙoƙarin wada'a da kuɗaɗen da kai baka bar su ba wallahi mutum ya yi hantara kwashe ƙawahunka za a yi baka sani sai a waye gari a bar ma'aikata da ta lalace in da yaka sallah mace in ta fara lalace wallahi ta haina miji za ka yi miji lalacewa lalacin mace kuma zai kai ƙarshen da ba a ɗaukar kai uba hawan jini ya kashe game da ita saboda haka wallahi mutum ya tare shi yasa magabata suka halartar da auren wuri malaman fiƙe sun halartar da a auren da yarinya shekara biyar shekara shida a auren da ita ga namiji ɗan shekara bakwai shekara takwas shekara goma ko suka tashi tuwaye mai cikin rayuwa a wuri ba san yi allah lalaci ba saboda gudun tafi masa lalaci to yau an waye gari uwaye da kansu yari ta gama su kan biyu school Maza su yi tone masa sai su yi masa aure sai ta haya su shi wata iyakan mazajen da su boko ya ci su bai iya aurar da ita da haka ta gama su kan su saboda ni sai yake sai ta yi aiki wai ko da mijinta ya rabu da ita da aikin ko mijinta da dama ta yi karatunta sai ya zanta kai su ke karatu ko ta kai shekarun da duk wanda ka fadar ta ba su tana ganin wannan mutum ya masu uwa. shi ko wanda ka fanta gan suka ya masu uwa, sannan wanda ta kaso shi ko gare ka ta mai ta mai girma sai zan an waye gari ga yan mata da digiri na digiri na science digiri na art digiri na komi amma ba za ji mene unwani yaya digiri ta yi karatu mai zuri ba ba ba billahi la ilaha illa huwa in yaka ba san ko e ba ta yi zama aure lahiya ta samu tarbiyya inganta gare ka har Allah ya ɗauki sa yawon gidan aure wallahi lahi malar kayi ban Kun babu abin da ya rage ta ban wasu iyakar waɗanda suke mata sun aihu shi amma wallahi ita ko alibu ko adu ko ko a ba sani ba wasu iyakar iyaye masu da ba su koyi karatu ba amma saboda kokarin tarbiyyar suka samu gidansu sun aihe shi na ilimi su saboda ka ilimin kiyamar suna da alaƙa da kai mata aure mijinta in ya ba ta mata take karatu kai dai haƙƙinka ta iya rubutu ta iya karatu ka sauke haƙƙin saboda zamanin da ake ciki yanzu ana buƙatar mutum ya iya karatu ya iya rubutu to yarinya ta riga ta sani secondary suku alhamdulillah ta sani mijinta in ya yarda sai ya kai ta duk inda ka so ya kai ta wannan ba matsalar ka ba kai dai ka sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora maka amma wallahi irin yadda muka gani yan mata yanzu suna hirgicewa yanzu irin da maganin yan mata suna bushe filinsu yanzu wallahi ma na abu ya baki ka shiga gari ga in ana bukuwa ga yadda yan mata kai kai sai ga yadda yan mata ka raye-raye suna gani da bakinsu suna wasu abubuwan da sai su baka su wallahi uba kai hatsara kada ni'ima ta zama maka musiba muna kira ga uwaye sa su sa ido wallahi ga 'ya'yanmu Allah muna roƙonka da sunayenka Allah ka samu ma lafiya Allah ka ba mu ikon tarbiyyar 'ya'yanmu ya Allah maɗaukakin sarki ka gyara mana halayensu da mu da su baki ɗaya Allah ta masu shiga aljanna ya Allah kada ka buga ɗaya masu zama mana musiba ya ubangiji Allah ka sa ɗaya masu zama mana ni'ima ya Allah da iya maza su zama mana ni'ima ya ubangiji ya Allah ka yayi mu zunuban mu Allah ka sani kasar mu Najeriya na buƙatar addu'a Allah ka tausaya mu da ka yayi mu damu ya ubangiji Allah ka san kasar mu na cikin musibu iri daban-daban Allah ka yayi mu na ya Allah ya Allah ka ba mu zama lafiya ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya ubangiji wannan damana ta mu akwai barazana cikin ta da yawa Allah kai muna kariya duk alherin da cikin damana ga Allah ka ba mu da cikin damana ga ubangiji Allah ya kare hada wa alherin da cikin wannan kare shirin da cikin wannan ya ubangiji sabu ga Allah ya wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdi kuma ya yarhamukum Rahman.